Goma motoci ne kirar da ko aka ɗan canza su kaɗan suka taru a dandamalin tunawa na Mudubo Keta da ke Bamako. Mahalarta dukkan su masu shawa sosai da suka hito daga Burkina Faso, Niger, Cote d'Ivoire da Mali. Buba Hamma Ismail shugaban kungiyar Deshebo du Sahel na Club Deshebo na Niger Mun tashi daga Yamai a ranar 18 ga wata mun biya ta Burkina Faso inda muka yi hanya ɗaya da abokanninmu na kwalab ɗin Waga sannan muka dawo ta Bamako inda muka ci gaba tare da abokanninmu na Bamako muka nufi San Louis. Mu biyu ne 'yan Niger su ma 'yan Burkina Faso su biyu ne 'yan Cote d'Ivoire su biyu 'yan Mali sun fi yawa domin su biyar ne cikinsu akwai wanda bayan bikin San Louis zai ci gaba har Normandy kasar Faransa inda zai halarci irin wannan shagalin. Tsohon shugaban Mali Diyo Kunda Traore ya girmama taron da sa domin shi ma masoyin motoci na da ne ya yaba da tsarin. Mota ta ta farko da shobo ce, da ita ne ni koyi tuki, na samu kowace iri, ta karshe da na rike Genesis ce, na saye ta ne a shekarar 1977, watakila zan je ni da kaina ko kuma wani ya je a maradina. Ina ganin abu ne mai muhimmanci, musamman dalilin yinsa wanda yake zaman lahiya ne, zaman lafiya kuma shine duniya ke bukata a yau. Bubu Hama Ismail na ɗaukar deshebo a matsayin motocin na tarihi da suka ja hankalin wani zamani a cewarsa. Wannan mota tana da daraja sosai domin ita kaɗai ce tana da tarihi mai kyau ba a wajen mu kaɗai a Nijar ko Afirka ba a duniya baki ɗaya ma. Ni gyara nake yi ina faranta rayukan waɗansu mutane domin deshebo da dama da ke aiki yau a yamai saboda ni ne kuma ina jin daɗin haka mun yi bikin cikar shekaru saba'in na dai a ranar 15 ga watan Satumbar da ya gabata a Yamai inda muka yi fareti tare da haskaka fina-finai kan dai don haka bayan wannan haduwa ta Mali babban jin daɗin waɗannan masu shawar motoci kira dai shevo shine ɗaukar hanyar saluwi a ƙasar Senegal tun ranar jiya